An ƙaddamar da aikin allurar rigakafin cututtukan shanu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya a lokacin da yake ƙaddamar da allurar a ƙauyen Fago da ke kusa da Mina kwamishinan kula da harkokin dabbobi da gandun daji a jihar Niger, Alhaji Haruna Nuhu Dukku ya ce kimanin shanu sama da miliyan biyu da ɗari biyar ne za a yi ma rigakafin cututtukan a nan jihar Niger, sannan ya ƙara da cewa. ga mu za mu kaddamar da wannan rigakafi kuma ina kira ga 'yan uwana fulani don Allah a yi ma yara faɗa a ma yara gargaɗi su zauna lafiya shi rikicin makiyayi da manomi duk wanda ya tashi kasar na ya ci ma'ana yin shi amma da an yi za a je zaure mai anguwa a sasanta Dr. Adamu Ibrahim Katu likitan dabbobi ne a ma'aikatar kula da harkokin dabbobin na jihar Niger ya yi ƙarin haske akan allurar rigakafin. Wanga rigakafin da za mu yi ma shanu muna ce mai cbpp wato contagious bovine pleuropneumonia wato eh, makiyaya wato fulani sun san da ciwon kaman ciwon huhu ko kuma utu a fulance e, wato ciwon yana kama dabba ne za ka gan huhun yake je ya lalata huhun kuma bancin huhun ta lalace sai mutuwa to a yana yawan kashin shanu to shine ake so a yi masu rigakafi don kada irin su kamu da wannan ciwon. Makiyayan dai sun ce suna cikin wani yanayi na farin ciki a daidai wannan lokaci. Sunana Muhammadu Tukur Abubakar, sarkin filani Shanshaga Local Government, ni ne kuma shiyama miti Allah Kautal Hori Niger State. Wannan yana, da amfani ba kaɗan ba ma, don da aka bashi shine shi tuttuka suke yawa a cikin shanu. ne Yusuf Boso mataimakin shugaban ce Allah na gasa. To wallahi muna jin daɗi kwarai da gaske kuma iyaka muna kira ga mutanen mutum da an kawo rigakafin dabbobi kyauta su yi ƙoƙari kowane lokal government a wannan jiha su tabbatar sun ba wannan ma'aikata haɗin kai an yi hujin dabbobin ga ta yanda cututtuka za su ragu na dabbobi a nan jihar. Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakan kyautatawa makiyaya ne domin magance matsalolin da ake samu a ɓangaren Fulanin. A jihar Niger yanzu idan sauran jihohi za su yi abin da jihar Niger take yi, matsalolin da ake samu na Fulani zai ragu sosai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.